yau yanzu muna tare da kwanar tukur gusau a jami'in hulɗa da manema labarai na rundunar soja wato na operation lafiya dole a ran kaɗai da akwai wani sanarwa da kuka fitar yanzu game da wasu nasarori da kuka samu game da wasu ɗaki zaton yan ta'adda ne sun shigo garin maiduguri ko za ka mana ƙarin haske game da waɗannan batutuwa kamar yadda sanawa wadda muka fitar ta nuna sojojinmu wanda ke aiki na yaƙi da waɗannan yan ta'adda wanda ke wannan sashe na maiduguri wanda muke kira 7 division garrison wanda su suke kula da garin maiduguri sun yi nasarar kama wani mutum da ake kira john tranquil a wata anguwa da ake kira kasuwan shanu a nan cikin garin maiduguri bayan mun kama shi mun mashi tambayoyi kuma ya tabbatar mana cewa kusan su tara suka shigo a wannan birni na maiduguri kuma kowane su yana dauke da bindiga kirar ak-47 sannan kuma sun zo da mota kira hilux mai farin fenti wadda ita ma tana dauke da bamabamai irin na kunar bakin wake kimanin guda ashirin to a halin yanzu mun shiga gari mun gaya ma duk jama'a ah, ma'aikatanmu da kuma sauran ma'aikatan tsaro da jama'ar da ke cikin gari cewa a duba a ga wannan mota a kiyaye idan aka ga mota mai wannan siffa mai wannan kama a yi kokari a sanar da jami'an tsaro akwai kuma wani bayani da ka sake tura game da wasu nasarori da kuka samu eh lalle mun samu wata nasara ta gefen bama a inda muka samu sojojinmu masu aiki ta wannan bangare wato brigade ta 21 wadda ke bama sojojinmu sun yi nasara binciko wani wuri inda 'yan ta'adda ke shirin era makamai na kunar baki bakin wake da kuma irin rokoki din na waɗanda ake harbawa to alhamdulillahi mun samu kayayyaki da dama a wannan wuri wanda muna kyauta zaton cewa ma sun sato kayayyakin ne daga ɗakuna na bincike na makarantu lokacin da suka shiga waɗannan garuruwan ɗan shekarun da suka wuce kuma mun yi nasara a rugurguza su mun lalata su da ba za su sake wani amfani ba to bari mu koma game da wannan kama wannan bala da kai a unguwar kasuwar shanu ka ce kamar ya ce su goma suka shigo ko su tara su tara suka shigo to shi kan ya kame ko kuma akwai wasu daga cikin waɗannan mutane da kuka samu nasarar kamewa a halin yanzu shi kawai ke hannunmu sauran muna nan muna neman su mun ɗauki duk matakan da ya kamata mu ɗauka domin mu gano su da makaman da suke ɗauke da su da kuma ita kanta wannan mota ɗin wadda take ɗauke da sinadarai na ƙunar bakin wake. To kawai muku bayanin daga inda ya fito shi wannan John ne? To a halin yanzu dai muna binciken shi kuma nan ba da daɗewa ba in ya kama za mu gabatar da shi ga manema labarai. Su waɗannan makaman da ya ce suna ɗauke da su kamar kun samu gano wasu a wurinsu ko kuma ya muku bayanin cewa sun shigo da shi cikin Maiduguri ne kawai. Ya dai muna bayani cewa sun shigo shigo da su amma ba mu samu makami hannun shi ba halin yanzu amma ya mana bayanai wanda insha Allahu za mu gano inda sauran suke shi wannan ba Allah adadin shekarunsa zai kai kamar nawa ne matashi ne ah, wanda ba zai wuce kamar shekara talatin ba to daga kamar shi wannan mutumin yana cikin ah, waɗannan mutane da aka buga hotunan su kamar ana neman su din ne a'a baya cikin su baya cikin waɗannan eh kanka dai mun gode ni ma na gode mm, mm.